ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين yayin da annabi Musa ya dawo wajen mutanensa daga ganawa da Ubangijinsa yana cike da fushi da ɓacin rai saboda abin da ya same su a kai. suna bauta wa ɗan maraƙi sai ya ce da su ya ku mutane na tar da wannan halin da kuka bai bayana da shi bayan na tafi saboda hallakar da zai kai ku shin kun ƙosa da jirana ne har kuka wa bautar ɗan maraƙi ya jefar da allunan da ya zo da su don tsananin fushi da baƙin ciki yana kama kan ɗan uwansa annabi haruna da gemunsa yana ja saboda zamansa a cikinsu da rashin hana su yayin da ya gansu suna bautar ɗan maraƙi annabi haruna ya ba shi uzuri ya nemi ya tausaya masa ya ce masa ya dan uwana mutanen nan sun ɗauke ni mai rauni don haka suka ƙasƙanta ni suka kusa su kashe ni don haka kada ka yi min uquba da za ta sa yi farin ciki kada saboda fushinka ka mayar da ni cikin azzaluman mutanen nan masu bauta ma wannan Allah